da Allah ya wa sahabbai ta rasa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Umar radiyallahu anhu a game da Umar Allah ya yarda da shi ma'ana wani hali Umar ya samu kansa a ciki yayin da ya ji cewar manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ya rasu لقد كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة haƙiƙa rasuwar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta kasance wata babbar jarraba ce wa mahila kuma wani abin tsoro ne mai razanarwa wa khatban jalila sannan wani al'amari ne da yake da tsanani da girma alal musulmi na jami'a a kan dukkanin al'ummar musulmi zahala minhu kibaru sahaba manya-manyan sahabbai sun imauta da wannan jarraba ta rasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhum Allah maɗaukaki yadda da su minhum umar ibn al-khattab radiyallahu an daga cikinsu akwai umar ɗan khattab allah ya yarda da shi shi ma ya wato anin ɗimauta da jin labarin mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam Abubakar أبو anhu ala الله min على فرس من مسكنه بالصنح Allah ya yarda da shi ya gabato ya iso cikin garin madina ala farasin akan wani doki nasa min maskani daga gidansa da yake da shi ko mazauni bisun da ke inda ake cewa sun a wannan lokaci cikin garin madina a nan ne inda matarsa take da zama hatta nazala fa dakhala al-masjida har ya wato ainihin sauka daga kan wannan doki nasa ya shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam falam yukallima nas bai ce wa kowa komai ba bai magana da kowa ba cikin mutane hatta dakhala ala aisha har ya shiga gurin wato yarsa aisha mata ga manzo sallallahu alaihi wasallam wacce manzo ya rasu a ɗakinta a kuma hannunta yammama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya nufi manzan Allah tsira da amincin Allah su a gare shi da ya shiga wurin ita Aisha din wa huwa mughashshan bi thawbin a daidai lokacin da yaje manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana lullube da wata sutura wacce take da zane-zane a sutura mai zane ko ka ce mayafi da ike da zane-zane fa kashafa an waje sai ya yaye wannan sutura da aka lullube manzo sallallahu alaihi wasallama da ita yaye fuskar manzo daidai gurin fuskarsa ya bude thumma akabba alaihi sannan ya kifa kansa a fuskar manzo sallallahu alaihi sallam, wa qabbalahu ya sumbance shi ya tsotsi fuskar manzo wa ka yi kuka na rashin daƙi ثم قال sannan yace bi abi anta wa ummi babana da babata fansar ka ya manzon Allah wallahi la yajma'u Allahu alayka mautatayn na rantse da Allah Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba malamai suke cewa abinda ake nufi da mutuwa biyu anan akwai bayin da Allah ya jarrabe su da mutuwa biyu a nan duniya kamar jama'ar annabi Musa da Allah yake gaya mana cewa wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun Allah yake cewa thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkur la'allakum tashkurun Allah yake cewa ku jama'ar annabi Musa ko ka ga wa al'ummarka labarin jama'ar annabi Musa a lokacin da suka ce mu fa ba za mu ba da gaskiya da kai ba kai annabi Musa har sai mun ga Allah kiri da musu ƙuruƙuru ganin idanmu Allah ya ce fa akhadhat sa'iq nan take sai tsawa tafiyayya daga Allah ta danke ku sakamakon haka kuka yi ta rayukanku wa antum tanzurun kuna ji kuna gani da kuke cewa sai kun ga kurukuru to kun ga halaka ku kurukuru a lokacin maimakon ganin ubangiji to Allah yake sannan kun ba ba afnaku sannan sai muka tashe ku bayan me ba da mutum bayan kun rasa rayuka bayan mutuwar kuma sun zo sun yi mutuwar tafiyar da suka yi ta kwanakinsu sun ƙare ko kaga sun ɗanɗani zafin mutuwa riɓi biyu haka kuma Allah yana gaya mana cewar game da wato anin jama'ar da suka wato anin fito wahum ulufun hadar al فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم Allah ya ce baka ga waɗanda wato ainihin suka fito daga gidajensu ba su dubannai ba ma ba sun fita daga gidajen nasu sun baro gidajensu hadarar mautu don tsoron mutuwa Allah ya ce kun gudu ba ku tsira ba ka ƙala lahumullahu mutu sai Allah ya ce ku mutu a inda kuke in kuna jin baro gidajenku shine ku fita daga mutuwa to a nan inda kuka gudu kuka to ɗin, kun zo kun tarar da abin da aka hukunta muku a kai sun ma bayan sun mutu sai Allah ya raya su kuma sun mutu a mutuwa ta lokacin da aka ɗiba musu ya ƙare wancan horo ne aka yi musu na gudun mutuwa ta same su su ji yadda take sannan kuma za su yi wacce aka hukunta musu bayan kwanakinsu sun ƙari kaga sun ɗanɗana mutuwa biyu Allah ya gaya mana labarin wanda shi ma Allah yake ga mana cikin suratul baqara alam tara ila al aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtih fa amatahu Allah mi'at aamin thumma ba'atha qala kam labitha qala labithtu yawman aw ba'da yawm قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير شيما ننتاس تاسامش يا وجه القرية ya ga alƙaryar mace maris ba waɗanda suke cikinta ba dalilinsu ice to ta yaya ku Allah zai raya wannan gari bayan wato mutuwarsu bayan ba su ba labaransu, ya rayuwar waɗanda suka yi irin wannan mutuwar take kasance wani shakku wani yanayi na tararrabi ya same shi sai Allah ya gwada ba a aikace shi to barka gani a kanka fa amata gullah nan take Allah ya kashe shi bayan ya mutu kuma ba a bashi ba sai da ya shekara ɗari yana kwance a mace to bayan wannan kuma sai aka tashe shi aka ce kai bayan Allah da karɓar ranka zuwa yanzu kana jin ka na lokaci ce yana gane kamar a iya cewa kwana ɗaya ko kuma irin kamar yini haka don ko bacci kai na kwana biyu da za ka kwanta da safe kuma ka farka irin azahar ta yi bayan kwana biyu sai ka ɗauka yanzu aka yi azahar an gane ko mun ga irin wannan a jami'ar madina waɗanda za su saurara wa baccin ana jarrabawa bai fusi na 'yan wasu mintuna ko awanni ba don akwai wanda in dai aka fara jarrabawa har a ƙare baccinsa na daga azahar ne zuwa lasa in ya tashi sai ya yi wata jarrabawa karatu kawai kada ya faɗi wannan mun yi ɗaki ɗaya da shi to akwai wanda ya kwanta bacci tun azahar sai wata azahar ɗin agogonsa mai ƙararrawa har ya faɗo daga kan bencin da yake ƙararrawar bai sun ya don ya tashe shi in lokacin sallah bai tashe shi saboda haka da ake ake ga masa to ai yau ranar kaza ce kamar yara na kaza ba mun fito daga jarraba na kwanta to ai an kwana ina nan yanzu dakta ne a garin nan ai ya sa an gama da yi wannan kwacin bacci to haka yake faru to irin wannan tana faruwa da bawa aka wato ainihin ko bacci aka sa masa na tsawon lokaci don ya farka bai iya sanin me ya guda to aka tashe shi bayan shekara ɗaya aka ce ya ce yana gade kwana ɗaya koyi ne ce na shekarar kaɗari a nan to yaya wanda ya maka wannan zai iya tashin wannan garin ai lafiya laugar ko ya san haka za ta ya sa falon ma ta bayyana lau ƙala alamu an Allah ala kulli shayin ka shi lalle Allah mai cikakken iko na kan kowane abu don ni ga ne jiyau ne ko ya ji ya gani to irin waɗannan sun fuskanci mutuwa biyu a rayuwarsu to sai eh, eh, abubakar siddiq da ya sumbanci annabi ce allah ba zai hada maka mutuwa wahalar mutuwa ne ka gama ita kenan daga wani to su malaman suka ce ah, allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba a ce ba ranka kuma abin da ka zo ka isar na sako ya kau ba kai ba abin da ka zo da shi ba zai yi ba an gane wasu kuma suka ce ah, Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba ta irin yadda yake faruwa da waɗanda ba su ba Allah ba in suka mutu sun mutu muris yadda gangar jikinsu ta mutu haka zukatan suke mutuwa in an nufi ubangiji da su koro su ake an je da ran wanda yake bai ba Allah ba ce wannan ran kuma mai ɗoyi fa fi ƙasa da ita matacciyar zuciya ce matacciyar rai ce ga mutuwa ce ga ta gangar jiki ga tare amma waɗanda suka mutu suna bin Allah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi wanda kashi a filin daga an ce ka a ce da shi wato mutacce wanda ya mutu akan hanyar Allah duk da an ɗauke ran amma tana nan rayayya wurin ubangiji sai dai ijida da wato an rasa ran a rayuwarsa ta nan duniya amma dai ran bai mutu mars ba to haka ma annabin Allah da izo da saƙon da wasu ma suka samu wannan falalar bare shi an fahimta Allah ba zai hada maka irin wannan mutuwa to kuma dai wace magana daga cikin malamai abubakar siddiq ina tabbatar da cewa mutuwan nan da amanzoi daga ita shike maganar jin dacin mutuwa ko ba dadi ta kare bayan ya faɗi haka sai ci gaba da cewa ammal mautatan lati kutibat alayka amma dai batun mutuwar da aka riga aka zartar maka ya kai manzon Allah ta za ka bar wannan rayuwa ta duniya faƙad mita haka daga kayi an gama ke kuma kharaja wa umarun yukallimun nasu, sannan sai abubakar siddiq ibaro gawar manzo a wato anin ɗakin matarsa aisha ya ga abubakar siddiq ya nufo sahabban da suke tattare suke tare umar ya ne musu magana a lokacin faƙalar ya umar sai ce zauna kai umar saurara da magana da kake zauna bari yi wa mutane jawabi ba ba umar imautar wannan rasuwa sai ta sa umar ma iki zama a ba umar an yajlisa sai umar ya ki zama ba a nasa nasu alaihi wa taraku umar sai mutane suka fuskanto abubakar siddiq sun da ya zo. to za a samu wani bayani mai nutsarwa da kwantar da hankali tunda ya shiga har gidan manzo ya je har kan gawar ya fito to in mutuwa ce ma zai faɗa in rashin mutuwa ne ma za a ci kuma tunda yanayin da yake ciki ya sha bamban da yanayin da umar ya samu kansa a ciki na kiɗimar shi kiɗimar tasa ba ta kai ta sa wato ainihin ya zama ya ruɗe kamar yadda umar ya ba to da yiwuwar za a samu wani bayani mai kwantar da hankali da shi. suka ji ya ce da umar zauna ya suka ga bai zauna ba sai suka fuskanci abubakar suka kyala umar yana tsaye faƙala abubakar sai abubakar su siddiq ce amma ba bayan haka faman kana minkum ya abudu muhammadan duk wanda ya kasance yana bautar annabi muhammad daga cikinku ba Allah ba fa inna muhammadan qad mat ina tabbatar muku da cewar annabi muhammad ya rasu ba rayuwarsa wa man kana minkum ya abudullah amma wanda ya kasance yana bautar Allah daga cikin ku fa inna Allah hayyul la yamut to Allah shi da ma rayayye ne ba zai mutu ba bai mutuwa ba zai mutu ba qala Allah ta'ala dalili na akan haka dake tabbatar da abin da na faɗa daga littafin Allah faɗin Allah maɗaukaki wama Muhammadun illa rasulun annabi muhammad ba wani bane face manzo na musamman daga Allah kada khalat min qablihi rusul kafin shi an yi wasu manzannin sun wuce rayuwarsu ta kare yau ba su ba labarin sai dai abin da ya shafi bayani da ya zo daga Allah tabbatacce cikin littafi na Alƙur'ani da ya ba mu labarin wasu daga ciki minhum man qasasna alai wa minhum man lam naqsusum alai ko su kansu wasu aka gaya maka kai kanka manzo da jama'arka wasu ma ba a gaya maka su ba afa in mata yanzu a ce yanzu a ce in annabi muhammad ya rasu aw qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya bisa daga ku, kun koma ruwa kun daina musulunci man yanqalib ala aqibai duk wanda ya koma kan daga digansa ya koma da baya ya fasa abin da yake na biyayyar Allah da musulunci ya koma kafirci don annabi Muhammad ya mutu falan yadurra Allah shai'a ba zai cuci Allah da komai ba domin dama bautar tasa ba za ta amfana wa Allah ba wa sayajizillahu shakirin da sannu Allah zai saka wa bayan da suke masu godiya gare shi to bayan haka ta faru qala umar yake cewa wallahi laka annan nasa lam ya'lamu anna allaha anzala hazihi al-aya hatta talaha abubakar na rantse muku da Allah kai ka ce mutane ba su san cewar Allah ya saukar da wannan ayar ba kafin mutuwar mazan Allah annabi Muhammad har sai bayan da abubakar siddiq ya karanto ta fatalaqaha an-nasu kulluhum nan take sai mutane ga baki daya suka karbi wannan aya fama asma'a basharan minan nasi illa yatluha ba wani mutum da za ka ji cikin mutanen madina face na karanta wannan aya wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum hazwa kowa aya ta zama abin karantawa Eh, ita ce abin da zai ji cewar e wannan abin ba yadda ya iya da abin da Allah ya hukunta fa akhbarani sa'id Sa'idu bin musayyib sa'id dan musayyib ba da labarin anna umara haƙiƙa sahabin annabi umar ƙala ya ce wallahi ma huwa illa an sami'tu ababakrin talaha na rantse da Allah kan ka ce me kawai sai na ji abubakar siddiq yana karanto wannan aya mana umar yake bayani ta ji ne shi da aka ce zauna bai iya zama ba ya ɗima ya ruɗe to bayan wannan bayani na abubakar siddiq ce kawai sai ji ne kawai abubakar siddiq ya karanto wannan aya da karanta ta fa'ari nan take sai gumi ya karyo mu dama an kana cikin matsala aka samu gumi to an samu dan saukin sassaucin halin da kake ci zafin ciki yayo waje hatta ma taqilluni rijlaya hatta kai kafafuwa na ba sa iya dauka ta tsayawar da nayi kyam ana zauna ban iya zama ba yanzu kuma ba zan iya tsayawa ba ayar da ta sa ni jikina isan gumi ya karyo yi zama ba zan iya tsayewa ba sai dai zama to sai zama kafafuwa na ba su iya rike ni wa hatta hawaitu alal ard har sai gani wato anin na karkata zuwa ga ƙasa kawai faduwa ta kama hina sami'tuhu talaha a lokacin da naji ya karanto wannan aya alimtu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad sai na san cewa tabbas ba shakka babu kokonto annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya rasu ya mutu wata sarraban naba'ul fadih sai wannan labari da ya faru mai nauyin ɗauka da ji ta sarraba ya wato ainihin kwarara ya malala ya yaƙu wa azlamat alal madina harja'u sasannin garin madina sai ya musu duhu ma'ana garin madina sai ya zama suna kallon su wato kamar wani gari da bai taba ganin wani haske ba ya musu dudin fama ka an na habitin kalmadina kai ka ce ba madinar da muka sani da manzo ya rayu a cikin ƙala anasun radiyallahu an sahabin annaba anas allah ya da shi ya ce ما رأيت يوما قط أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله ice ni dai a sani na ban taɓa ganin wata rana ba sam sam mafi kyau mafi haske kamar irin ranar da annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya shiga mana garin madina ran da manzo zo madina ba ranar da take da haske a gurin al'ummar musulmi kamar wannan rana wa ma ra'aytu yawman qat kana aqbah wala azlam min yawmi ta fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma taba ganin wata rana mafi muni mafi duhu kamar irin ranar da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi ya rasu a cikinta wannan rana ta yi wa al'ummar musulmi da sahabbai duhu laqad kana min akhiri wasayahu tabbas ina daga cikin wasiyoyi umarni na ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kafin barin duniya alaihi salatu wassalam ira da aminci Allah su tabbata gare shi wa huwa fi sa'ati al yana a daidai lokacin da mutuwa ta halarto ta iso ta karato gare shi ga bayanin yadda wato irin wasu yiwun da manzo'i a gab da wato barin duniya mala ya na ɗaya ma a farajahul imamanin bukari wa muslim hadisin da imamin bukhari da muslim suka rawaita rahimahum allahu ta'ala allah maɗaukaki ya ji kansu yi sahihaihi ma cikin sahihan littafansu biyu an aisha ta radiyallahu ta'ala anha daga aisha allah ya yarda da ita قالت تشي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a rashin lafiyar da bai ƙara tashi daga ita ba la'anallahu Allahul yahud Allah ka tsine wa yahudawa wan nasara ka tsine wa kiristoci ta wani dalili ko me yasa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sakamakon sirriki a wato kaburburan annabawan su guraren bauta Allah sun mai da su masallatai wurin bauta Allah kenan yahudawan da manzo ya tsinewa kiristocin da manzo ya tsinewa su ne waɗanda suka riƙi kaburburan annabawan su guraren bauta Allah banda wanda suka ba Allah daga cikin ko qalat aisha aisha Allah yarda da ita tace walaula zalik in ba dan haka ba wannan tsinuwa da manzo'i ta kasancewar yahudawa da kiristoci sun mai da kaburburan su guraren bautar Allah la ubriza qabruhu da an bayyanar da kabarin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fili kowa ma yazo ya ganshi to amma khushiya an yuttakhadha masjida an ji tsoron a riƙe shi gurin bauta Allah ya zama gurin tarewa a yi ta wato ainihin wato bautar Allah da Allah bai shar'anta manzo bai zo da ita ba a gurin kabarinsa ba shakka da yanzu kabar manzo na bayyane to da an karar da ƙasar kabar yadda muke da masu kunso ƙasar maka da madina ko ba ta kabarin manzo ba da ɗauko dutse na maka ko na madina a sako a jaka a zo awo ya wuce kilan da aka bar a ce in ma za ka tafi da shi ɗauki a fasa a ɗebi daidai iya awon da aka baka ce shi wallahi ba zai ɗauki yadda ya ɗauko sai ya ji da wannan zuɓen ƙarin to yau a ce da an bar ƙabar manzan haka to ai da ƙasar da sun zuba an kwashe da sun zuba an kwashe da bata zubu ba ko? to an ji tsoron kada a mai da ƙabarinsa gurin bauta ta salon da ba Allah ne shara'anta ba wa fihima har wa cikin sahih bukhari da muslim aidan kuma dai anha a hadisin da karbo daga aisha Allah ya dade ita radiyallahu ta'ala anha Allah madaukaki ya dade ita take cewa lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da mala'ikun karbar rai ga manzo sallallahu alaihi wasallam tafiya ta taho tsafika ya tsarahu khamisatan lahu ala wajhi sai ya rika daukan wani mayafi na rufa ina rufa wa fuskarsa saboda magagin halin da yake ciki fa idan tamma idan ya samu kansa a cikin damuwar rufa fuskar da yi nan karfa fuskar ka dama ga tafiya ta zo iska kuma ta karanci dama ta hanci ta baki za ka iya sha to kuma magauta ta sa an rufe fuskar da mayafi hancin ma ba zai sami iskar da kafa haka baki in ya samu wannan damuwar kuma ka shafa ha sai yayi mai an waje da kan fuskarsa wa huwa kazalika yana irin wannan yanayi da hali ya kulu yana cewa la'anatullahi alal yahudi wal nasara yinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid da suka riki wato ainihin kabarbaran annabawan su guraren bautar Allah yuhaddiru ma sana'u yana fadar haka dan tsawata wa sa abin da yahuda da kiristoci suka kai kada su kuskura su ma su yi irin abin da su wannan umarni ne da wasiya ta manzo subhanahu eh, radiyallahu anhu kafin ya bar duniya wa min wasayahu har wa yana daga cikin umarni da manzo i kafin barin duniya ala salati akan sallah qawluhu faɗin manzo tsina da aminci Allah su tabbata a gare shi a salata salata ina umarta ku da ku kula da sallah ku kula da sallah ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah wa ma malakat aymanukum da bayin da daman ku suka mallaka da bayin da kuka mallaka ku kula da haƙƙin ubangiji ku kula da haƙƙin bayis ku kiyaye sallah kuma kar ku tozartar da waɗanda Allah ya danka su a hannu hatta ja'ala yugharghiru biha har ya zama manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan kalma ta a da sallah a kula da bayin Allah da suke karkashin kulawar wasu bayin Allah har ya zama yuqarriru biha yana faɗarta kamar wanda ya zuba ruwa a baki yana da shi magana ta ki fito wama yafsahu biha lisanu harshen sa bai iya faɗar maganar da yake faɗa da gare yanzu ta daina wato alin fita ma'ana abinda bahaushe yake cewa harshe ya wato ainihin lankwashi ko ya kare wa mata sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rasu ba da an akmala Allahu bihi din bayan Allah ya riga ya cika wannan addini da shi cikar da ba zai karɓi wani ƙari ba wa atamma bihi ni'ma ya cika wa bayinsa shi ubangiji subhanahu wata'ala ni'imar da ya musu ta samun addini yardacce karbabbe a gurinsa da za su yi su samu wato anin yardarsa da jin kansa fa aqama al-hujja sai zamanto Allah ya tsayarwa da bayansa hujja da cika wannan addini da manzo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta dalilin isar da sakonsa kakaf wa awdaha al-mahajja manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fayyace hanya gare ya tsayar da hujja ga bayin Allah ba Allah ya tsayar da hujja a ga manzo a isar da saƙonsa ya tsaro da bayin Allah hujja kuma ya bayanin hanya ta kwarai garai wacce kamata a bi wa taraka ummatahu alal bayda manzo ya bar al'ummarsa akan hanya faratas lailuha Hariha. alal bayda kana Hariha. daren wannan hanya da manzo ya bar al'umma akai ta addinin musulunci kamar kwatankwacin yininta yadda yini yake da haske wato fetal za ka ga komai garai to haka daren wannan shari'a da ya zo bar al'umma yake garai babu duhu a daranta kamar yadda babu duhu a yininta la ya zigo an ha ba mai bata daga kan wannan hanya da manzo ya tafi ba al'umma akai. illa halik sai wanda Allah ya zartar masa da halaka Allah ka tsare ballagar risalata manzon Allah ya isar da sakon Allah wa addal amanata ya sauke amanar da aka dora masa wa nasaha al-umma wa al-ummasa dukkan nasihar da ya kamata a yi mata wajahada billahi ya jajirce akan isar da sakon Allah da yin abu dan Allah haqqa jihadi haqiqat jajircewa fama taraka min khairi babu wani alkhairi da ya bari illa dallaha alaihi kwace sai da inusar da al'ummarsa akai shiryar da su zuwa gare shi wala sharrin babu wani abu na sharri da manzo ya bari illa haddaraha minhu kwace sai da ya tsawata wa al'ummarsa daga wannan sharri amma ma taraka min ad-dunya amma batun abin da manzo ya mutu ya bari na amfanin rayuwar duniya na wani abu za a iya mora a duniyance faqad qala alaihi salatu wassalam tabbas haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce innal anbiya haƙiƙa dukkan annabawan Allah ba ni kaɗai ba har waɗanda suka gabace ni lam yuwarithu dinara ba su wa da wani cikin al'umma su dinare ɗaya ba wala dirhaman haka ba su wa da wani ɗaya dirhami ko da guda ɗaya ba inna ma warrathul ilma kaɗai sun gadar da ilimi mai sanya ci gadon annabawa ya je ya ilimi Allah ya ce annabi ya ce shi suka bari in kana so ka samu wani abu ka so na gadon annabi to je ka san alkur'ani ka san hadisan manzo wa fi sahihin imam al-bukhari kuma ya tabbata cikin sahih al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa an amr ibn al-harith daga amr dan harith radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dinara manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da ya mutu bai bar koda dinare ɗaya ba wala dirhaman bai bar koda dirhami ɗaya ba wala abdan bai bar wani bawa guda ɗaya ba wala ama bai bar wata baiwa guda ɗaya da za a ci gaba da rayuwa a matsayin baiwa ba illa baghlatahu ba. sai alfadararsa fara jallin jall allati kana yarkabuha wacce ya kasance na hawa kafin rasuwarsa wasilaha sai kuma makamansa da yake amfani da shi don ɗaukaka addinin Allah wa ardan da wata gona ja'alaha libni sabil da tun kafin ya rasu yace duk matafiyin ya biyo ina da rabo a ciki ya batta don masu wato ani matafiya tafiya akan hanya ta kwarai in hanya ta biyo da su a wato agaza musu da abin da ke ciki wa fihi aidan ya tabbata da cikin wato ainihin sahih bukhari an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya dade ta kana tace tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya rasu wa dir'uhu marhuna silkensa na fita yaƙi ina can wato a matsayin jingina inda yahudi a gurin wani ba yahude ba ma musulmi ba bi na a ta dalilin kwano talatin da ya karɓa ranci ta ne talatina sa'an abinda take nufi da talatin kwano talatin min sha'ir na wato ainihin ƙwayar sha'ir saboda haka inda ya bar wani abu da da wani abu da bai karɓi kwano talatin ya ba da jingina silkensa ba da ya ɗauko ya biya tun a lokaci saboda haka mai shirin zai bar miliyoyi biliyoyi to ga abin koyi tura lahirarka ka je ka tarar sai ya fi maka amfani a kan kai da tarawa wanda cinyewa kai da amsa tambaya ya eh, kai ka tara da ka faɗi kwabo bayan kwabo kuma wani ya cinye kai da amsa tambaya da ka tara wani da cinyewa kuma baka tura inda za ka mura fiye da abin da ka tafi ka bari as'ilatul lil muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya ma da qala abubakar radiyallahu anhu mai abubakar siddiq Allah ya da shi yace inna ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musajjan a daidai lokacin da ya gama zan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lillibe fi thawbihi cikin suturarsa me ce? ya je ya ɗage wannan mayafi ya kifu a kansa ya ce yake cewa e babana da baba tafan saka ya manzan Allah Allah ba zai na rantse da Allah Allah ba zai hada maka mutuwa biyu a wani lafazin kuma tsitta hayyan wa mayyata. ya mai tsarki yana raye mai tsarki yana mace mai ƙanshi yana raye mai ƙanshi yana mace bayi a suna raye za ka iya ganin su ka gani abin ban sha'awa ba wani abu ba wani hamami ko wani abin da ya kama da ka amma ana cewa ya mutu dafara ta fara mutuwa sai karkajin hamami yana tashi daga wannan dafara to kai yadda kake raye kana kanshi da ka mutu ba kanshin kake كيف kana أثر wafatihi sallallahu alaihi wa sallam, على عمر رضي الله wani tasiri rasuwar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta yi wa umar Allah iya da shi tasirin da ya masa ya kasa zaunawa a ƙarshe kuma da yawa to ainihin jikinsa sanyi na tabbacin mutuwar manzo ya ma gagara tsaiwa ko ماذا فعل abubakar بكر رضي الله عنه بتهدئة الناس من أبو بكر الصديق إيه دواتو kwantar da hankalin mutane da nutsar da su ba da ta'akkudihi bayan samun tabbacinsa min wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na fitowar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya buƙaci wato a zazzauna wanda ya nemi umar ya zauna bai iya zaman ba daga nan kuma iwato godiya ga allah kamar da wasu lafazin suka ya yabi manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai baya da cewar tufa mai bautar annabi muhammad kwanan sanin cewar annabi muhammad ya rasu wanda ya san bautar allah yake kuma to dama yana bautar raye da ba zai mutu ba sannan sai ya biyo da karanto aya goyon bayan abin da ya faɗa tabbatar da abin da ya faɗa cewar dama Allah ya faɗa musu manzo fa zai rasu to ranar ce ta zo kuma ya rasu ma hiya ahammu wasaya masayahu sallallahu alaihi wasallam waɗanne umarni ne mafi muhimmanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kila hadatihi al-akhira a 'yan abin da ya rage masa ɗan lokaci da ya rage kafin rasuwarsa Eh, ya yi wato hani ko ya tsawatar a kan rikar kamari ya zama gurin bauta ta Allah Su subhanahu wata'ala inda ya tabbata mana tsinuwar Allah a kan waɗanda suka an na annabawan su guraren bauta don tsawata wa tasu al'umma kar su irin wani, sannan kuma ya yi umarni da a kula da sallah a kula da bayin Allah bayi da ke karkashin wato ainihin sahabbai cewar to kada suna ganin bayi a ƙarƙashinsu kuma su wulakanta su a zamansu a karkashin su ba dalili bane na su wato ainihin tozartar da haƙoƙinsu su da abin da ya kamata to wannan shine karshen wannan littafi na nabiyyin rahma Allah ya saka wa malam Muhammad Sani Umar da Alkairi. ni da na gabatar Allah ya karɓi abin da na to na abata mana cewa idan mun gama wannan littafi za mu so mu ji littafin da ya kamata a dora amma kafin nan a karatun da muka yi na wannan littafi ga wanda kwafin littafin su yake iri daya da kwafin da nake da shi a hannu yanzu idan ka koma shafi na 345 an buɗo shafin ku to kafinsa shafi na 344 za a ga sakin layi na ƙarshe a shafin an sa wa kataba ko da sahibi aila yanzu sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi rubutu ga jagoran garin aila cewar bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai yalwar jin kai ga kowa da kowa mai keɓantaccen rahama da jin kai ga bayansa masu biyayya gare shi hadihi amanatun min Allah wa Muhammad annabi wannan takarda ce ta zaman lafiya daga Allah da kuma annabi Muhammad rasulullahi manzo na Allah li yuhanna bin ru'ba dan ta zama a hannun ko gata ga wato yuhanna dan ru'ba wa ahli aila da sauran jama'a garin aila sufunuhum jiragen ruwansu wa sayyaratuhum da matafiyansu fil barri wal bahar a ya ƙasa da cikin kogi wanda za su hawa to jiragen ruwa lahum dhimmatullah suna da alƙawari daga Allah wa Muhammadin nabi da kuma alƙawari daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahum min ahli sham da sauran wanda suke tare da su daga cikin jama'ar sham wa ahli yaman da jama'ar yaman wa ahli al-bahr da jama'ar bahr faman ahadatha minhum hadathan duk wanda ya faru wani abu sabo daga cikin su da musulunci bai san da shi ba ba a yarjejeniya ga kansa ba fa innahu la yaqulu maluhu dura nafsi ya kwanar sun cewa dukiyarsa ba za ta hana halaka shi ba ba za ta kare masa ransa ba don yanzu an yadda za a karbi jiziya daga gare ku a bakku a kyale ku to duk wanda ya zo da wani abu sabanin abin da aka yarjejeniya da alkawari a kai to karɓar dukiyarsa da ake ta jiziya ba za ta hana a ɗauki ransa ba za ta hana a gabayansa ba an fahimta ko wa innahu liman akhadahu minan nas kuma to anan da aka ce wa innahu da muka zo gurin nace ban iya sanin bayanin da ya dace in yi akai na kuma taba wasu daga cikin abokan karatu na su ba sun ce ba su fahimci da abin to a daidai nan wa innahu akwai kalmar tsayyibun tsakanin liman da wa innahu wa innahu tayyibun liman akhadahu minan nas sannan wanda ya faru wani abu da aka ce dukiyarsa ba za ta iya hana a halaka shi ba sakamakon ya zo da abin da ba shi ne aka yi alkawari aka yi ya zo musulunci da wani sabon abin da ba a san da shi ba to wannan abin da yake da shi in bayan baransa an kashe shi dukiyar da yake da ita halal malakci tsayyib mai daɗin ci liman akhazahu minan nas ga wanda ya riku wannan dukiyar daga cikin mutane ya ci halal kamar yadda ake cewa an je yaki wanda ya kashe ɗaya daga cikin mayaka na arna to da abin da yake da shi na makami da silken da ya sawo na yaki da garkuwar da yake dauke da ita ko wacce yake sanye da ita aka da wani takobi ko wani abin da ya shafi takalmi ko doki ana dangana shi a ce to kai da ka kashe shi rabanka ne banda rabanga ne da za a samu na kowa da kowa to haka wanda ma ya kashe irin waɗannan da suka zo da musulunci sabana abin da aka alƙawari a kai to inda wata dukiya tare da shi ya ci halacce gare shi an fahimci bayan wa innahu la yahil kuma haƙiƙa kusa ne bai halatta an an ma'an yariduna a yanzu dai da muka alƙawari da su suke kan alƙawari bai halatta a hana su zuwa wajen wani ruwa da suke so su je su sha ko su shayar da dabbobinsu wala tariqan yaridunahu kada ana su bin wata hanya da suke son su bi min baharin aw bar wacce take ta cikin kogi ko kuma ta ban kasa yanzu an fahimci bayan saboda ka inda muka samu matsala shi ma ya fito Allah ya samu dace to sai batun littafin da ya kamata a goya da shi bayan wannan bayan zaɓe mai zuwa an gane ko wasu sun ba da shawarar me zai hana a samu wani tarihin na sahabbai kuma a goya da shi bayan sanin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce me zai hana a ɗauko littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi al wa muslim littafin da ya ɗauki ikon hadisan da imam bukhari da muslim suka haɗu a kan rawaitarsa yake ga idan an karanta shi kama an sami rairayayyen bukari da musulun a dunkule wani ya zo ya ce ana gafata mara shi ina ganin za zai yi kyau yadda mutane suka jahilci al'amarin harkar haɗa gawa wankanta da kafaninta da abubuwan da suka kama da haka rakata a zuwa na cewa a shige gaba wasu na cewa ba komai ko da an biya bayanta ko da ana gefanta hagu ko dama mu an rikita mu wanne ne za a yi wanne ne ba za a bari da abubuwan da suka kama da haka ya ce da zai yi kyau a karantar da mutane wannan abu eh? wasu kuma su ce ana gafata malam <laughs> wannan na hakaito muku wanda suka same ni suke faɗa wannan dai kamar yanzu kama guda uku ɗin nan garanti ga su a gaban ba an faɗe su an kawo shawarar su to in a cikin su za a je a tunana a waru guda a yi to sai a wara in kuma a yanzu ma za a iya zartarwa to falilahi hamdu akwai kuma da yake cewa a yi hikimatu mina tare wannan dama malam usman ya yi shi ko ana tsaka da yansu zai ke wanda ake yi kuma ake a wani guri ba kuma a ce a sa an sake wanda tashi an gane ku wannan shi na gano ana iya bari tun da ana tsaka shi yanzu haka ma wasu ina gama da gama kuma wanda ya gama din ya gama to aka samu kasa din za a iya karuwa da shi eh, saboda haka ko wannan guda uku yanzu zan ba da makarfin a kira sallah in kafin sana'an tattauna ga abin da ya dace in kuma a bashi daga baya a ma da wanda aka tunano ba shi ba da kuma a cikin ma da wanda suke nan da wani tunanin nasu ba wannan ba da dai a yi matsaya a tantance wanda za a Allah ya samu da